ka san naka wallahi sai naka me yasa kake ganin su wa'i da matsala ya faru suka kwaikwaye mu mun gano wannan da kyau ko ka san mu kowa yanzu mu yake koyi da mu wajen kan gado da saiti ko gano wannan da kyau ko wallahi al'adim malam allah ka gafarta mala albani kayi na haka kayi na rago baban abdulrahman wallahi malam ya yi nashi shine kintsa ku da ya yi ragage ma da ba su yi ba yi masu isa din mai hankali cikin ɗaliban makarantar nan ya samu ya haddace kasa ɗin malam aƙalla dubu lokacin ne zai ce ya fara karatu a gaban albani ba fa ka ji ba ka haddace dubu ɗaya sannan ka ce ok to yanzu na shiga aji ɗaya sannan ne za ka san waye albani kun gano wannan da kyau ko yan waje suna ta samun kasusuwa suna ji suna wayewa suna ji suna wayewa ku kuna nan ba ku san me kuke yi ba amerikawa sun sa yanzu an kwaso musu kasusuwa malam da kuke sa a memory a banza a wofi ana can suna ta fassara abubuwa suna kwasan abubuwan da suke kwasa wallahi al'adim kuna nan ba ku san ma me kuke yi ba ba za a san asaran da aka yi na rasa malam ba sai nan da shekara 100 mai zuwa tukuna don har yau ba a san malam a najeriya ba na gaya muku har yau amma kana ɗalibin shi waiwayen ka sai ga wannan wake-wake wannan iskanci nan eh, dararraku nan a wayanka mai haɗa ka da waɗannan me mai haɗa ka da su har ma kai ka shan take yanzu baka da sabati akan abin da aka mala kan shi kai ma kashe ka kan shi na da ka da waɗannan je ka cire su duka ka sai memory mai 8 gig a zuba maka kamar guda goma ga su abu ammar nan guda goma 8 gigs a tara maka su sai ka haddace wannan tsab za ka iya maimaitawa da ka harafi bayan harafi abin da muke nufi kenan harafi bayan harafi ana karantawa kana bin littafin dalla-dalla kana bi ka iya sai ka hada ci guda dubu ɗaya tukuna amma ba wanda ya dame mu amma kunna albanin ma yana yi ka kuma kawai kai ta da ba ka san ma menene ba ga wasu a ƙauyuka tasowa suke suna son in suka ji ka da albani yanda ka san su haɗiye ka haka ne ko ba haka ba ne amma kai da abin baka ma san me kake ba kal fil bai da ya qatalu hazzama wal ma'u fawqa zuhuruha mahamulu raƙumi da kayan ruwa a dawa ishin banza zai kashe shi Allah ya sa da ku ji mun gano wannan da kyau ko yanzu akwai ɗazu wani bawan Allah zuwa ya zai same ni a ofis ina zaune na kunna albani ina ji wai malam haɗa kuma kuna sauran malam na ce tashi ka fita bukatan ma da ya zo ba ma za a ji shi ba saura kama ya tashi ya fita da wani zai ban haƙuri ma na ce na ma fasa zama ofis shi kan shi ofis ɗin sai man duhu na can wannan bai ma san me yake yi ba bai ma san me yake yi ba wannan karatun da ke cikin kasa ɗin nan dalilin kashe malam kenan kai shi ne ba so don ya fi kowa tsauna ya ke shi ko ya fi kowa ƙiba don ya fi kowa makaranta ko da ya fi kowa gida ya fi kowa iyali ko ya fi kowa shekaru akwai wannan ɗaya daga cikin wannan dalilan da ya sa a kashe shi wannan karatun ne waka ce wai ana jin karatun albani laƙad asma'ata launa da ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha la za'at walakin anta tanfahu fi ramadi kun gode eh habaici ne maku laƙad asma'ata launa dai ta hayyan da wanda kake kira rayayye ne da ruhi a jikin shi da ya ji walakin la liman tunadi sai dai babu ruhi ne jikin wanda kake kiran walau naran na fakta bihala za'at da wuta ka tasa gaba kana horawa da ta kama walakin an ta tamfahu ramadi sai dai kai kana hora toka ne kun gano wannan da kyau ko allah ya sa ba ko ɗaya a nan duk wanda aka faɗa ma yanzu zai fara ɗalibi ne fa a makarantar nan na ansa wayan shi ina buɗewa kawai sai na ga waƙe-waƙe ta gasu nan ne ta goge su ne ta goge su ne ta goge su sai na goge su kaf na ba shi abin shi sai kira ni a waya malam ka taba man abin da nace ina ga banna ne marra minkum munkaran ya gayyaru hu biye da yace Allah ya isa tsakanina da kai mun gano wannan da kyau kaga wannan la hayata liman tunadi walau naran nafaqta biha la da'at wa an walakin anta tanfakhu fi ramadi ko gobe na gani sai na ƙara kun gano wannan da kyau ku cin da na tsinka carbi a hannun mahaifina ku hannun mahaifin kowa sai na tsinka ta ina fatan mun gano wannan da kyau yana ja ce mai shago kun ce carbi babu kyau na ce wallahi kuwa na ce amma wannan yana da laushi ce ha ba taɓa ka ji na sa na tsinka shi ya ce eh na ce eh na ce dama ka san babu kyau kake yi har yau bai kara mallakan carbi ba mun gano na ce wa in uttum udina a kanka kana kara zan kara ya ce to ya zai ni shiga gashi subhanallah walhamdulillah dan na nuna mashi haka ya ce a'a shi ba zai gane ba sai dai ya rika yin wannan na ce to ai da sauki da dai wancan din Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in kai ɗalibin ilimi ne zaka ka nemi fatawa ko to ka nemi fatawa ga wanda yake malami ne na gaske ba fatawar da za nema a makarantar nan ba malamin da ba zai iya baka ita da gaske ba duk wannan littafin da ke kwance da malam ya siya ba fataran wani a cikin mu ko akwai